بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يومنا يومنا عشرين أتشون وانا وطا من البركة na Ramadan دي 1446 shi ma daidai da 20 watan 3,2025 wannan masallaci mai albarka wanda aka fi sani da ashek abubakar gumi da ke mariri a titin maiduguri kusa da kasuwar yan goro muna da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu gafir za tashi ayata sha bakwai na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم اليوم a yau ɗin nan ranar kiyama kenan tunda ana maganar kiyama ne a ayar da ta gabata wadda ubangiji zai ce lima ne mulkul ma lillahi wahidin faha. yau kuma mulki na waye na Allah ne maka da timarin jayi wanda ya fi karfin kowa ya Allah ya sake to al ma. a yau din ranar kiyama ce al tudu za kullu nafsin bima kasabat za a saka wa kowace rai bima kasabat da irin abin da ta tsurunuta irin abin da ta aikata ma'anar wannan shine suka ce da kwanciyar kabari da tsayuwa a gaban Allah domin yin hisabi duk abin da ka gani to babu wani bako kai ka zo da kayanka kabari lafiya lauya yake in ka ga matsala kai ka zo da matsala in ka ga daɗi kai ka zo da daɗi Allah baya zalunci sau da haka abin da duk ɗan adam ya aikata shi zai ga sakamako ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما مثقال ذرة الله بايا ذرة كما حديث حديث أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الله يأتي ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ni a karan kaina ma na haramta wa kaina zalunci dan ka san abin ba na wasa ne. dan haka fala tazalamu kar ku zalunci junan ni kaina na haramta kaina zalunci ina kuma ga wani yayi wa wani mun sha faɗa a nan cewa har tsakanin dabba da dabba wadda duk ta zalunci wata wallahi Allah ya ta annabi ya ce latu asjunna al-huququ ila ahliha sai an mai da haƙoƙi zuwa ga masu su wancan ya da haƙƙin wancan na dukiya ne na rai ne na mutunci ne sai an mai da haƙoƙi zuwa ga masu حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء har akuya mai lankwashashen kashi wato kaho da rago mai lankwashashen kaho in suka yi tunkure reniya da mai kaho mai kaho ya tuta mara kaho wallahi sai Allah ya yi kitabiyar sa za a yi kiyadi za a yi sakamako kawai ba wuta ba aljanna ne a samu sai an gama sai a ce ku zama ƙasa kunu turaba ko kunna turaba a lokacin kafiri zai ce ya laita ni kuntu turaba ni ma ina zan zama ina ma zan zama ƙasar dan na huta idan ubangiji zai yi irin wannan adalci a gabansa ashe ya tabbata تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم babu باب ذلك إن الله سريع الحساب yana iya yi wa hankalinka da tunaninka na ɗan adam ka manta da matsayin Allah ka ɗauka Allah mai al'ada ne irin na halitta irin na mutane ka ce to shekara nawa za a ɗauka ana wannan hukunci wani ya to ko rigimar mai duguwar ai a shekara <laughs> to balantana ga ta kano ga ta ina ne ga ta ƙasashe aka ce ina wa ma amuruna illa wahidatun kalamhim bil basar Allah ta lamarin mu kamar kyaftawa da ido ne kamar an kyafta ido ne an gama Allah ba mutum bane ba kotu wata da za a ce an sake ba da rana a ji sai ranka kaza ko kaza a jawo. alkali kansa sai ya yi nazari a kan shari'a ya rikice kowa zai kawo shaida a sake kawo shaida in ya rikice ya sake ba da rana ya ku dawo ran kaza ko kaza wani ma an masa ya ce ya yi atil to duk wannan ba kotun Allah ba inna Allah sari'ul Allah mai saurin sakamakon mai saurin hisabi to wannan ya isa ka gane Allah ya isa ka san Allah tabaraka wa ta'ala a cikin kyaftawar ido zai gama komai wannan ka ce ya aka kake ba ruwa sai ka ce ishi ya faɗa ta yaya hakan za ta faru sai yadda ka gani ɗin ne yadda Allah ya faɗa haka abin da ya kasance ba ka da wata ta نعم وأنذرهم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى لدى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين نعم. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير وأنذرهم يوم الآذفة الله يتكى قرقتيس يوان الإنسو يمتك الشيري يوم الآذفة لا نرمى قسنشيا الآذفة إتتي القيامة الله يتكى أذفة الآذفة هو أزفت الآزفة أي قربت القاربة ما كنت يا فتا فتا أزفت الآزفة ما كنت يا فتا أي اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مؤردون القيامة تفتا أبن ليس الله يجب أن ba wai ana nufin nan da shekara din shekara din za ta tashi in an kwatanta da farkon duniya da yanzu da muka zo za a sake yin abin da aka yi a bayani ba za a sake ba duniya ya tare da in ka kwatanta da baya da abin da ya rage to alkiyama sannan kuma in ka kwatanta da tunaninmu da nazarinmu a gudun Allah ku sani duk abin da aka ce dole kullu atin kari kullu atin kari da abin da aka ce zai zo to wallahi ku sai ki yan kwanan ta muke to azumi ya kusa azumi ya kusa yau magana 20 ake duk inda aka yi rana a cewa kuma sai magana sallah magana azumi ta ƙari sai kuma wanda Allah ya da rabon zai sace gani sai mai nisan kwana a shaɗi abin da aka ce zai zo zai zo har ya wuce idan kana mamaki sai ka je neman aure an sama ranar shekara guda ranka ya ɓaci ka ce shekara a ce ka yi haƙuri Allah wata sha biyu za su ka gaskiya kai a rage a ce kai hakuri. a baka hakuri ka hakura. wallahi saura wata biyu ka zo kana da Allah ji a gaya musu a dan ƙara mu a dan kara mu wata biyu ko uku ban gama kaza ba ban gama kaza ba gini na ma ban sa ba Kike mamaki dandalin za ta zo ta wuce to shi ta Allah ce mata azifa makusanciya ce ka gargaɗe su ranar makusanciya idil kulubu ladal hanajiri kazimin iz alkulub a lokacin da zukata ladal hanajiri kazimina kazimina ay mamlu'ina bil huzni wal gham shine wa huwa kazim kazimina ko kazim a lokacin mutane suna cike da damuwa da tashin hankali da bakin cikin rayuwa wanda bakin cikin rayuwa da tashin hankalin da tsoron ya zo har makokota ai ba haushe ma yake cewa ya zo iya wuya ko me yake nufi da ya zo iya wuya ransa ya ɓaci ya zo iya wuya to Allah yake zukata ta zo iya wuya a lokacin ransu zai tashi hankalin su zai tashi har sai ya zo iya wuya idal qulubu ladal hanaziri kadimi zalimi na min a zalimai ba su da hamim hamim shine tatattan masoyi wanda yanka ka shiga bala'i zai damu to ba sa ta don dan ce wala yusalu hamimun hamima ba wani masoyi da zai tambayi masoyi idan kai dan wuta ne wal su illa. shi ma masoyin naka ya zama dan wuta to ta ta wutar ta ishe shi ballantana ya damu da kai ko idan kuma dan aljanna ne masoyinka kai kana wuta to an ce aljanna ba a bakin ciki ballantana ya damuwa ne yana wuta da aka ji yadda kake da masoyi a aljanna shi ba ta kai yake ba bakin ciki ba a yi addana ba a damuwa la saukun alaihim wala ya hadana wallahi ko mahaifinka ne a wuta ba za ka ji ciwo ko zafi ba ba magana ciwo ko zafi yan ka san kiyama ba duniya mace lahira ba duniya mace wallahi a duniya ne za ka taimaki kanka da kanka ka yi wa kanka hitami ka gyara kanka kai aiki don lahirar alkayyisu man dana nasta wa amila lima ba'da al-maut wal su man atba'a nafsahu hawa hawa tamanna manna Allah al-amani annabi yace mai hankali mai dabara mai farar dabara dan birni mai wayo shine wanda yake wa kansa hisabi tun kiyama ba ta yake yin aiki dan abin da zai zo bayan mutuwa wa amila lima ba'da a maut wal'ajizu ana ba a naftahu hawaisa gajiyayye mara hankali ɗan kauye wanda kansa bai waye ba shi ne wanda yake bin son zuciyarsa kawai duk abin da ta ce a ji a yi kuma ya zo yake wa Allah bude ta sai ke ganin kamar ai babu matsala Allah zai gafarta shi zai ba shi wata mannan Allah shi ne sai na umar yake cewa lalle ku yi wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu amalakum qabla an tuzana alaykum wa ta'ahabu lil ardi al akbar ala Allah yawma idhin turaduna la takhfa minkum khafiya ita ku yi wa kanku hisabi tun kafin a zuwa ne ku auna ayyukanku kafin a zuwa auna mu wa ta'ahabu lil ardi al akbar ala Allah ku shirya ku yi ready kafin a zo a bujiro da ku ranar da za a kawo ku gaban Allah mai girma lil'arzi akbar wajen bujiro da ku bujirowa mai girma shine yau mai idan tura zuna la ka fa min kun kafi to ubangiji ya ce ba su da masoyi wala shafi'in ba su da mai ceto ko mai nema mutu alfarma yu'a'u wanda za a mai mata da'a a yi masa biyayya a yadda da maganin dan suna cewa famalana min hamim wala sadiqin famalana min shafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karrata fa nakuna min al-mu'minin famalana min shafi'in ba mu da mai ceto wala sadiqin hamim ba abokin masoyi da zamu Da wannan ranar kiyama kenan ranar da ubangiji yake tantance ta da duniya ta yi da ya alamu kha'inatal a'yun ubangiji ya san maha'inciyar idanuwa wa ma tukfi sudur da abin da ta suka boye me yake nufi da wannan shine idan kana tunanin akwai wani abu da Allah ba zai sani ba ko ba zai gani ba wanda ka shiga lungu da sako kai ko ka ɓuya to Allah ya sani don me idanuwa mai yaudariya ma Allah ya santa wace ta idanuwa mai yaudariya ya kuma san abin da ke cikin zukata ma kafin a furta Sai na kuma ga an aikata don an shiga wani lungu da sako ko an rufe sakata an yi kuma a ce bai gani ba idanuwa sa'inatul ayun suka ce shi ne mutumin da yana so ya ga haramu yana so ya kalla haramu ko ya ga ana kallonsa sai ya ji kunya sai ya rika yin kallo da gefen ido akwai masu irin wannan ko ya ci ya tsaya straight forward ya kalla sai ga yana dan haka da ido wai yana kallo da gefen ido to irin wannan sa'i na kal'a'ayyun Allah ya santa wa ma tasbis sudur da abinda zukata suka koyi da haka in kana tunanin kana yaudara Allah zai ganin ka wannan kallo na gefen gidan ma ya kanka ya san masu gefen ne masu kallo ta gefen gidan da kuma abin da zuciya ke koyi abin da zuciya ta koyi ma kirji hu alimu bi zati wallahu yaqdi bil haqq Allah shi zai hukunci kuma da gaskiya wallazina yad'una min dunihi wanda suke kira wanda ba shi ba la yaqduna bi shay ba abin da za su iya zartarwa na hukunci da komai inna allaha huwa samiul basir Allah shine mai ji na gaba daya albasiru ne gani na duka ba abin da baya gani na أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم نعم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من نعم da ake cewa inna Allah huwa samiul basir Allah shine mai ji na duka al-basir mai gani na gaba daya wato wannan wata fassara ce kamar da ake ce the all knowing the all hearing malami ne din shi to ku rika fassara da haka in ka ce ko Allah mai ji ne Allah mai gani ne na'am kai ma mai ji ne kai ma mai gani ne ko baka ji baka gani kana ji kana gani amma dan a bambanta ka da sifar Allah sai a ce Allah shine the all hearing the all knowing al alim masani na gaba daya shi babu abin da bai sani babu abin da bai ji idan jirgi ya taho yana tafiya tun kana jin ƙararsa sai ka daina jin ƙararsa saboda distance din ya yi nisa tsakanin ka da shi masafar ta yi nisa in yi nisa za ka ji gaba sai ka daina jin ƙararsa ko ba haka ba ne saboda jinka yana da limit ganinka yana da limit yana da iyaka sama na Allah ba shi da iyaka ganin Allah ba shi da iyaka ilimin Allah ba shi da iyaka sanin Allah ba shi da iyaka shi ne yake to astami'u mai ji na gaba daya albasiru mai gani na gaba daya subhanahu wa ta'ala awalam yasiru ubangiji yace ba za su yi tafiya ba su mutanen yanzu fil ardi a duniya a ban kasa fa yanzu su je su duba kaifa kana aqibatu ladina kanu min qablihim su je su gayyaya akibar rufuta ɗin waɗanda suka zo suka kasance gabaninsu ta kasance ya ƙarshensu ya kasance kanuhun a shadda milhun kowa sun kasance su ne suka fi tsananin ƙarfi sama da ne wa a tsarin fil'ardi da kuma ganin gurbin alamunsu ma a ban ƙasa sun fi amma fa a ƙarfin Allah duk da haka Allah ya tafi bi zunubihin saboda zunubansu wa ma kana lakum min Allahi min wa ba su da wani mai tsarewa daga Allah da yake tsari abin nufi mutanen da Allah ya halakar mutanen da wanda ko tarihin kuma ba a ji ko tsayinin din alamun kuma babu sun fi mutanen yanzu ƙarfi sun fi su ɗaukaka sun fi su ci gaba sun fi su dukiya sun fi su kayan shiri amma wallahi hal tuhissu minhum min ahadin aw su lahum rikza alamar sayne din da suka launa ma kana gani babu babu alamar to na yanzu su za su fi saurin halakawa sama da na baya domin san Allah ya ce kanu hum ashadda minhum quwwa su suka fi tsananin karfi wa asaran asaran shine tayilin din ai nan gidajen adawa ne nan gidajen samudawa ne nan mutanen kaza ne nan fir'auna kaza ne duk akwai alamu da har yanzu in ka je za gaji ya ziyaruhum alamun inda suka zauna amma na yanzu dan an halaka su wallahi tallahi babu alama da za ka gane masu hanyar babu alama bayan zuru kaifa kana aqibatul ladina kanu min qablihim kanu shine damu ji tawai dan dan dan gatan kanu in suka zo wannan sura an faɗi kanu har guda biyu wai dan su gyara maka hadarka karka shigo wani guri suka ce bayan zuru kaifa kana aqibatul ladina kanu min qablihim kanu kanu bi kenan dan gatan kanu suke ce mishi kanu hum ashadda minhu quwwa wa atharan fil ardi fa akhadhahum Allah bi dhunubihim sai Allah ya kama su da laifi ashe Allah na kama mutane bi dhunubihim ai bi sababi dhunubihim saboda laifin fa akhadnahum bi dhunubihim wani guri Allah ya mun kama su saboda laifin fa ma kana lahum min Allah min waqi ba su da waƙi daga waƙ daga wikaya ya yaki ki amma a bayan mun tawaki musayyi'at wa man mai sayyi'at ba ta ji rahimta wa zalika huwa al abu al shi ne shine wikaya ba su da mai kare su ba su da mai ba su da protector ba su da mai tsari su daga Allah ta wa ta'ala ba wanda ya sai tsare su daga azabar Allah wa ma kana lahum min Allah min wa na'am zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ذلك أبن دي جنيو وأن المصيفة تساميكم بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات saboda manzanninsu suna zo musu da hujjoji bayyanannu a fili karara fa kafaru sai suka kafirce fa akhadhahum Allah shi sa Allah ya kama su ya danke su innahu qawiyyun dama shi Allah mai karfi ne na gaba daya shadidul iqabi mai tsananin hukuba da ramuwa ga duk wanda ya samu Allah ka tsare na walaqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin na ila fir'auna wa hamana wa qaruna fa qalu sahirun ولقد أرسلنا موسى بآياتنا تبت Allah ya ce mun aika Musa da ayoyinmu wa sultanin mubin da hujja bayyananniya wanda bai kamata a mutu ko a karyata ba zuwa ga muka halke shi ila fir'auna wa hamana wa qarun manyan arna sun haɗu kenan guda uku wanda Musa ya shige fita kan وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بآياتنا duk Allah ya hada su a guri daya ko iya karuna aka barka da ya ishi Musa fitina to amma ga Fir'aunan kansa ga Hamana babban waziri Hamana shine babban wazirin wanda duk abin da za a zarkar shi yake shiga gaba ya fice فقال موسى جل يا هامان نبني لي سرحا la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiba wa inni la'azunnuhu min al-kadhibin ya hama nabni li sarhan hama na a ajina mun katan bene katan gini mai hawa hawa Musa yana fice mun Allah a sama yake in je in gano wai daga can Allah yana sama sai in je zan je fa a ila ilahi musa leko ina allah musa yake ne wa inni la azunnahu zuba? ina kyautar sama ma yake yi wa kadhalika na bi fir'auna su malhi wa sadda an sabi to nan ubangiji ce ga fir'auna ga hamana ga karuna shi kuma babban mai arzikin zamani babban mai dukiya wanda da yana tare da Musa bai bai gudure Musa inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaykum baga albagai zalunci yazo yi zalunci da yana cikin mutanen Musa kuɗi da wadata ta sa kawai ya zalunci ya bar annabi Musa ya koma cikin fir'auna wa atainahu min al-kunuz taskoki da muka bashi ubangiji ma Amma an zo da ma al-mawsula dan ko al-bayaniya mun ba shi wata irin taska to to na dukiyarsa ma inna mafatihahu abinda ya kai ki ki dinsa mukullai ko mabudai na bude so so dinsa kawai na ajiyar dukiya latanu'u takan yi nauyi wajen dauka bil usbati ga jama'a da ta kai arba'in da cire za su yi ɗaukar makullan su ne usba usba wani hannu usbatin ko inna abana lafi dalalin mubin usba ko ba ko usba da larabci ana nufin jama'a kamar wajen arba'in mutum arba'in suka zo ɗaukar makullan ƙaru ne sai sun ji a jikin mutum arba'in kai kwa duk filaza ɗin kan ka taho da makullan a nan za ka riƙe falaza ne wuce da kai wallahi hannu za ka rike suka tabi kasuwa ka bubbuɗe kama shi mutum arba'in sai sun ebo mu da kyar wannan na so din ta isa lahu qawmuhu la tashu inna allaha la al farihin to shi ma fadi yana cikin wannan wanda annabi Musa aka tura shi gudu ba ƙaru gaba ɗaya da ƙarunan da fir'aunan da hamanan suka ce sahirin kaza musa boka ne makareci mai sihiri ne makareci kazzabin ba su ma ce kazibin ba ne shi ne zubairu kasan <laughs> ba wuce cikin zubairu kariya ta kai kariya shi ne mai yawan ke kenan Allah kiyaye na فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه نعم واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال فلما جاءهم بالحق a يا إند موسى يزو musu da gaskiyar nan ga sandarsa ga ainihin wato hannunsa da yake haske wani za a yada hufa izahiyya bai za a linnazirin duk wani bayyana na hujjoji ya zo musu da shi min indina daga wajen mutu ubangiji sai suka bijire a bana Allah zina amanu ma suka ce ƴaƴayensu ƴaƴayensu jira-jiran waɗanda suka yi imani tare da shi duk ta kashe su don kar a samu su tsara a bayan ƙasa don kar ya samu mabiya kuma dama tun kafin musan ya zo an daɗe ana kashe jira-jirai, an ce sai da ya kashe jira-jirai dubu saba'in a karancin duniya irin na da ba ƙaramar jama'a ba ce duk inda aka samu wata bani isra'ila tana da ciki ta zo za ta haihu to dama kafin ta haihu ana bi gida-gida har irin yadda ka san ana yi musu awon ciki wannan ta kusa haihuwa wannan kasan haka ake gun. kina haihuwa wallahi za a yanka yaron in wai wa idh najaynakum min Ya fir'auna yasumunakum su'al adhab wa yastahayuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum عظيم Allah ya akwai bala'i a cikin wannan jarabawar ba karama ba sun ga bala'i sai suka ce uqtulu abana alladhina amanu ma'ahu ku kashe ƴaƴan masu imanin da suke tare da shi wastahayu nisa'ahum ku rika barin matan to da matan su ba matsala bane matan su ba za su zame mana barazana ba wa ma kaidul kafirin illa fi dalal amma dabarar shi da kaidinsa da makircinsa da kutun gwilar fir'auna Allah ya ce ba ta je ko ina ba a cikin bata ta tsaya wato ba inda ta je ba inda ta je Allah ya yi maganinta shi kansa karshe a ruwa aka halaka shi na'am qala فرعون zaruni أخت موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عبت بربي وربي يأتكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال فرعون شيكو ببان mai kasar fir'aunin ga abin da ya ce zaruni aqatul musa ya'uni ai zaruni bana ja'uni ku kyale ne bar ni kawai ku kashe musa ja'uni zaruni aqatul musa ku bar ni ku bar ni kawai in kashe annabin Musa ku ba ni dama in kashe shi ku bar ni ku bar ni maganin sa wal da'ura rabbahu zai ta kiran Allah nasa. ya kira ubangijin nasa ya bashi kariya ya kira Allah nasa da yake cewa yana tare da shi ni sai na kashe shi bi ma'ana tabbas sai na kashe Musa zaruni ai bi ma'ana da kuni kamar da nan zaruni bil jam'i zarni barni zaruni ku barni. da'ani barni da'uni ku bar ni bi mana let me da'uni aqatil musa let me kill him kenan bature kuma ce lemi in ya ce lemi ai haka kenan ko waya dana to let me sai dai let me kill him let me kill him ku bar ni in kashe musa kawai ku kyale wal yada'u rabbahu ya kira Allah nan ya je ya kira ubangijin nan inni akhaf ni abinda nake ji muku ya ku mutane ina jin tsoron an yubaddila dinakum ya zo ne canja muku addinin abinda aka sani na bautar fir'auna da bautar mu ta gargajiya ya zo yana so ya zo ya canja muku aw an yuzhira fil ardi al fasada ko kuma ya zo ya bayyana barna a ban kasa wai shi fir'auna ba ma barna yake ba Musa ne ake jin tsoron ya zo ya canja addini kuma ya yi barna sau da shi mai laifi bai ganin laifinsa laifi an ce tudu ne sai ka hau naka ko ka hau tudun ka hango na wani to wannan shi ne da'awar annabi musa a annabi a shi da'awar da musa ya zo da ita shi kuma fir'auna yake ta irin wannan kurarin cewa ga abin da zai kowa dai so yake kashe sai na kashe shi sai na yi kaza sai na gabayan wa kala musa musa fa yace inni usbi bi rabbi wa rabbikum aini na riga na nemi tsari da ubangiji na da ubangijin ku na nemi katanga na nemi kariya na nemi katangar karfe min kulli mutakabbir daga dukkan wani mai girman kai gagarau la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai imani da ranar kiyama bai imani da ranar hisabi ba na nemi tsarin Allah ya tsare ni daga kishi kuma Allah ta'ala ya tsare shin ya kuma ba shi kariya din baki daya. نعم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون يقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم نعم. وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب Ubangiji ta'ala a cikin ayoyin da za su zo nan gaba yana mana bayani ne dangane da wata rawa da wani bawan Allah ya taka a gidan fir'auna yake da shi ake kulla kofa da shi ake mitin da shi ake kullawa da shi ake warwarewa da shi ake tafkawa. amma kuma yana goyon bayan annabin musa a koyi ya yi imani da annabin musa ya yadda da annabin musa yana kokari da abin da za a tafka, a zuba wa abin ruwan sanyi ya ba da shawarar da ba za ta yi zafi ba ya ɓoye imaninsa kamar yadda matar fir'auna ta ɓoye imanin ta fir'auna bai sani ba a ce momina ce baiwar Allah matar fir'auna wannan ba karamin misali ba ne wadda raba lahu matsalar lillazi na amanin mara'ata fir'auna iskalar rabbi bilile inda ka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alƙawarin zalimi ga fir'auna ya kai kafirci amma ga matarsa ta imani ga kuma wani bawan Allah a gidan to abinda muke so mu faɗa a nan shine abubuwa guda biyu zuwa abu na farko malamai suka ce wannan kissa tana koyar da duk da kadin kanka a wani guri da ba za ka iya bayyana da imani ba ya halatta ka koyi imaninka matakar za ka yi amfani a wurin a ƙarƙashin haka suka ce ko ƙasa irin wannan da muke rayuwa irin najeriya to ba daidai ba ne ka ce ba za ka yi aikin su, ba a yi ƙasa ce kafara ni ba zan yi wa ɗaguta aiki ba najeriya kafara ce aiki ce da constitution bai halatta a shige ta a yi mata aiki ba ko a shiga siyasa ba sai a ce a'a ba haka abin yake ba wannan kisa za ta nuna mana muhimmancin a shiga cikin barna ba don ai barna ba sai don a rage barna ko ba haka bane idan muka ce don mun janye hannun ba za mu yi aikin gwamnati ba za mu shiga siyasa ba ba za mu je mu yi botin mu kada kuri'a ba me kake zamani zai biyo baya ba za mu shiga ɗan sanda ba ba za mu shiga soja ba ba za mu shiga aikin duk wani ɗamara ba wane ne zai tafi eh wallahi mu ne za mu na'am aikin banki haramun ne ajiya a banki haramun ne na sha nan bayani amma lalura ta sa ake yanzu ko yau na je kiston wallahi kusan ta je kiston na hoto duk musulmai ne ma'aikata in akwai da ba musulmai ba wallahi daya biyu uku ne duk musulmai ne wannan kisan da kuma duk branch din sa haka za ka za ka ji daɗi in ka je gurin 'yan sanda a kan kanta ka ga ibrahim ko musa ko dauda ita alaga ta malami ya faru a kan ka ga john ko emeka ko ba haka ba ne ko zai cuce ka gwara tana guri ko a titi ne sojoji ne 'yan sanda ne ka gan musulmai ga wani ma ya koma gefe yana sallah ya gata alhamdulillah za a samu sauki ko cewa kai dan Allah ranke dade azumi ne ya dai sun shi musulmi ne kan wanda yake arne ne ce dan Allah kai ni fa azumi ne fa ya ma san me ana ƙara na ke tsane ka ka tambayi mutanenmu da suke zuwa kudu suke haduwa da irin wa'annan miyagu ko a kan hanya ko a titi ko kaza tana ce mata don Allah ma zai ce kudinka ya koma dubu biyu Allah da dubu biyu na ce ko da kudinka ya koma dubu biyar sau da aka samuwar musulmi a irin wannan gurare mu muna jin daɗi Malam Abubakar kuma Allah ya shi yana da waɗanda suka taimaka wajen waro da mutanen ƙasar nan kai cewa lalle a shiga aikin sojoji a shiga ɗan sanda baban gidan nan shi ya tura shi tsayin zama bai kai bai ce a ɗauke shi tsayin ta bai kai ba lokacin an auna a ga tsayin bai kai bai ce a ƙarar masa da takalmi zai kai shi da kansa baban gidan sai shi ya tura na aka ɗauki mala bakar ne ya sai dole ku shiga aka ce to aikin banki aiki ne na saban Allah na kare riba ya ce musulmai su shiga sai dole mu rika ganin musulmi a gudun sai mu fi jin daɗi aka ce duk 'yan sanda su ne duk so su ne ba za mu ji daɗi ba za a shirya mana makirci da yawa ai siyasa kaza ce kai siyasa ta fi sallar da muke yi suka yi masa mummunar fahimta ba yana nufin wai siyasa ko wannan sallar da muke yi wai siyasa ta fi sallar a matsayin a gurin Allah ba wallahi sun san me yake nufi cewa suka ce ba za a yi siyasa ba ba za a yi ƙuri'a bai ce billahi lazi ku je ku yi ƙuri'a ku yi zaɓen ya fi sallar nan da muke yi don wata nan za a zo ta hana mu nan ba ku shiga abin da yake nufi kenan sai suka ce ya ce siyasa ta fi talla aka yi yaya ta wa yake yanzu ma na ƙara faɗa kuma gobe ma zan faɗa sai a je a shiga siyasa ya fi mu zo mu ta talla a masallaci su zo su hana masallar nan ga su sun san mai yake nufi malam saboda wayayye ne ya riga ya waye ya san duniyar nan ya san Najeriya ya fi ka sanin ta alƙalin alƙalai ne na arewa ku za qudatu shimali Najeriya alƙalin alkalan arewa a kan wannan aikin ya ritaya duk sanda ya zo munasaba kuma irin wannan sai ce to ya magana da na gaya muku cewa a bi a yi siyasa ya kuma zo mu tare a masallaci mai ta sallah muke shiga sau da haka wallahi in ba mu shiga ba mutanen kirki ba su shiga ba to wata sai kaga dai su ne dai mutanen banza ne za su ta yi da karuwai da 'yan jagaliya su za su ta shiga siyasa su za su je su zaɓo mana ko ka ji ko ka so su zaɓo mana gwamna su zaɓo mana 'yan majalisun ko ba haka ba ne to amma idan mutanen kinki suna shiga ko ba za su kawo gyara gaba ɗaya ba kai da aka je 'yan majalisu aka kawo wani motion wanda bai mutu ba za a cuce mu za a zalunce mu ko cewa suka ce ba su yadda ba sun rage ko cewa suka ce ba su yadda ba amma a ce kar a shiga kafirti ne ba za ta gyaru ba sai mu ce dama ai gyara na Allah ne ko annaba da suka zo ba iya gyara suka yi gaba ɗaya ba wallahi hakura suka yi suka koma wani annabi ma ba mun ce gashi a ya basu ba annabi Yunus ba yadda za ka yi amma cewa kar a yi to kuskure ne to ga mutum wa qala rasulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ɓoye imanin sai ke amma yana gidan fir'auna sana abu na biyu shine ba baya damuwa da ambatan sunan mutum me sunan shi wannan ba shi ne manufar ƙura'ani ba aikin da yi ne abin duba in ka duba in banda annabawa kusan ba wanda Allah ya mutu sunan a ƙura'ani sai maryam in banda zai da bin harisa da shi ma wani sababi ya sa amma ba sunansa abubakar ba sunan kaza amma ya kai dab da ambaci sunansa iskana lissahibihi amma ba ambaci sunansa ba to ambatan suna ba shi ne a gurin Allah ba kullum za ka jena waje a rajulun min akasal madinati yas'a qala ya waje a aka qaumi tabi'ul mursalin وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك masu shi. shi ne ya zo gurin annabi musa ya ce maza ka shirya ana can ana mutum ana shirin yadda za a kashe ka musa ya maza ya shirya ya bar garin fakara da min ha sa'ifan ya tarakar ya fita ya tafi madiyana ba don wannan ya zo ya gaya masa sirrin abin ba da sai kila zo salar da musa su kashe shi amma shi ya da sauri ana cikin mitin din ya fita kamar zai zai kama ruwa ya tafi inda musa yake ya ce ya musa innal mala'a manyan ƙasa suna can ana mita le ya ka za su kashe ka fahuru maza ka bar garin in nila laka minan nasu gaskiya nake gaya. ya kuma koma cikin ne aka ci gaba da zama da shi ba shi kenan ba to su ma idan suka zo wayan kuruna wayan furillahu sai ka ji su kawo su mai da ya mana waya suna ciki wallahi wallahi ba za a kulle wani sharrin suna ji suna gani ba duk wasu za a cuci arewa za a cuci musulmi za a cuci al'ummar mu. wallahi ko ba komai sai sun yi magana duk wasu muna son ganin su a wuri so da haka lallai ba zai yiwu a zo za a yi siyasa za a zo a yi zaɓe mu ga 'yan takara duk lalatattu ba ya kamata lalle a rika shiga wata ran Allah ya yarda za a samu wanda zai rage

na yace wai yana azumi kuma a takaice yana fitar da mutu idan ya zauna a makaranta yana karatu ko yace ne to na farko dai malamai in da sha'awa ne ko kallo ko tunani ko makamantun wannan har mutum yake fita wannan haramun ne dan da mutum yake wadannan abubuwa ya kokarin ya kautar da shi yana azumi a mazhabar mu da malikiya mata ake son azumi ya lalace amma dai malaman hadisi suke cewa bai lalace ba amma dai ya rage ladan azuminsa duk abin da zai samu sai yawa zai ya kokari ya kautar da shi mai risala cewa ma sai ya rama azumi kuma azuminsa ya kai amma dai azuminsa insha Allah bai kai ba na na wani ba Allah ya turo da dubu hamsin na marayu Allah ya saka musu da kushe. Thank you.